Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. akalla mutane goma sha tara suka mutu shine adadin wani harin da aka kai a ƙauyen gaigiru a ranar asabar a yankin tilabiri wasu 'yan bindiga daɗi ne ke da alhakin za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan labaru namu ta bakin wani mazaunin ƙauyen. matsalar tsaro da kuma rigimar bayan zaɓe a Nijar a tsakiyar wata sanarwar ƙawancen 'yan adawa na CAP 2021 eh, a ranar Asabar za ku ji ƙarin bayani. Juju Goje Maimuna Gazibo na bayani kan hukunce-hukuncen da ke shafar mutumin da ya halarci wata zanga-zanga ko wani taro tare da makami. To madalla yanzu ga labarin naku daki daki a ranar Asabar sha bakwai ga watan Afrilun da ya gabata wajen karfe biyar na yamma wasu mutane dauke da makamai sun afkawa ƙauyen gaigiru cikin karamar hukumar Desa yankin Talaberi a cewar wani dan asalin ƙauyen da Sido Kalangu ya tuntuɓa ta tarho ya ce mutane kusan goma sha tara ne aka kashe a cikin harin a cikin rahoton Nafisa adamu Sirfo. 'Yan bindigan da suka shigo garin sun rarrabu hanyoyi uku ne, akwai hanyar tabaso da kuma hanyar anzuru da kuma hanyar desa. Nan ne suka rufe suna bisa motuna da yawansu. Wajen karfe biyar ne suka shigo. A lokacin da suka shigo dukkan wanda suka haɗu da shi suna harbawa ne. Waɗanda suke iya tsayawa suka tsaya wasu kuma suka ci gaba da yin gudu. Mutum goma sha tara ne suka mutu. Wasu suna da azumi a kashe su. tun jiya ministan tsaro da ministan cikin gida da gwamna da prefe sun zo abin da dai suka ce muna shine za su ɗauki mataki kai yanzu dai ba a ma maganar kwanciyar hankali abin da dai muke fata allah ya shiga tsakaninmu da su amma wakilin nare dai ko ga ko makai dai ga mora fassarar mutare muhammadu a chadi kuma dakarun gwamnati da yan tawi na fak na gumurzu tun yau da yan kwanakin nan a arewacin kasar ta chadi a cewar sai duk habba dan jarida kwararre a fannin harkokin harkokin tsaro yankin chadi na fuskantar wato matsala kuma na iya kawo tasiri ga yakin da ake da 'yan ta'adda a yankin tafkin chadi da kuma shiyar iyakoki uku inda sojojin chadi aka tura su a cikin rahoton tanan fude ahmed ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer. Abin da zai faru da abin da ke faruwa shine rundunonin da aka girka shimfiɗar gabar kogin da ke kula da tsaro ga barazanar Boko Haram to za a sake masu girki zuwa ga fuskantar 'yan tawaye kenan za su barin ilin hakan ko zai baiwa 'yan Boko Haram damar su mamaye gurbin su to wannan ko yana tayar da hankali kuma abin damuwa ne hakan zai ƙara gurbatar da yanayin kwanciyar hankali a shimfiɗar tafkin Chadi don hakika abun sawa a gaba ga hukumomin shine kariyar kansu da za su yi ga ci gaban shigowar 'yan tawaye zuwa shiga jami'na Komi zai danganti ne da yanda yanayin fasalin tsarin na sojojin yake idan ta wancan bangaren lamarin ya gurɓace to abu ne da zai iya sa su ɗauke sojojin nasu daga iyakokin uku hakan kuma zai gurgunta ƙoƙarin kokowar da ake akan wannan iyakokin uku. Sai kuma kawancen 'yan adawa na CAP 2021 ya hido ta sanarwa a ranar Lahadi 18 ga watan Afrilun a shekara 2021 kan matsalar tsaro da kuma rigimar zaben shugaban kasa na ranar 21 ga watan Fabrairun da ya gabata. daura Kane Habibu, mamba na kawancen, ya dawo kan wannan sanarwa tasu ta taro a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. coalition soutenant euh, jam'iyyu masu goyon bayan ɗan takara Muhammad Usman sun fitar da wata sanarwa inda a cikin sanarwar mun yi magana bisa yanayin tsaro da gobara da aka samu wadda ta halaka da yawan yara 'yan makaranta sannan har yanzu muna kan bakanmu na jaddada nasarar ɗan takarar Muhammad Usman akwai wasu korafe-korafe da muka shigar a kotun tsarin mulki yana da mahimmanci mu yi wa al'umma tuni a cikin sanarwar mun yi magana bisa waɗanda aka tsare ba bisa kan ka'ida ba kamar hama amadu janarar canga da kuma shugaba lokoko don haka muna bukata a sako su yin suhur shine cin abinci da shan ruwa kafin alfijir ya fito ga kowane mai azumi yawanci wasu masu azumi suna yin wasa da yin sahur ko kuma ko in kula ko kuma barci ya hana su ustaz haladu yahaya ya bayyana muhimmancin yin sahur da kuma alfanu da ke tattare da shi a jikin mutum ta tarho a cikin rahoton hawa usman yin sahur yana da muhimmanci kwarai ga mai azumi saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana maimai kan ku yi sahur saboda sahur yana da albarka kwarai yin sahur yana da fa'ida kwarai bale idan mutum ya yi lalle ko ga ƙarfin jikin sai mutum ya samu ƙarfin jiki da sauran natsuwa wadda ake so ga mai azumi wadda mutum zai samu ya ci gaba da yin azumi cikin natsuwa ba tare da hushi ko da zahiri ba kuma har ma yadda zai samu ya samu ƙarfin yin wasu ibadoji don ana fatan ko da aikin kama bai hana ka zikiri kana aikin ka na yini kana zikiri in bai hana ka sauraron qur'ani kana aikin ka wanda ka saba na sana'a ka. kana sauraron Qur'ani haka ake so cikin wannan wata na Ramadan wanda yake mai dimbin albarka. Kenan tashi safur yana da fa'idodi To kan batun azumi mai azumi da ke fama da ciwon siga na da buƙatar kuzari da kuma buƙatar shan ruwa kamar duk wani mutum mai azumi kuma mai ƙoshin lafiya ga jiki. Ahmed Amadu da haka wato mai ciwon siga bai kamata ya sha suga ba idan yana azumi in je masana abinci Dr. Harakwai Muhammad a cikin rahoton Rahilatu Usmana. Kayan masarufi masu zaƙi ba a son mai cutar sukari ya yi amfani da su. Akwai wasu ƙa'idoji da ya kamata mai cutar sukari ya yi amfani da su wajen buɗe baki. Ba a son mai cutar sukari ya ci abinci mai zaƙi sai dai idan yana da ƙarancin sukari ne a cikin jikinsa amma idan ba haka ba a yayin suhur ana shawarta sa ya ci abinci mara sukari kamar misali yana iya shan irin su madara da ruwa yana iya masu mawa da ruwa kana ya ci abinci masu sinadarai na ganyaye kamar irin su zogale salati daga baya sai ya ci wasu ɗanyun kaya haka ma a lokacin suhur yana iya farawa da abinci mai sinadarai na ganyaye yayi sai ya ci abincinsa daga nan kuma sai ya dora da ɗanyun kaya. Euh, euh, Fiye da kashi 128 cikin 100 ne shine adadin ma'aikatan likita da suka samu allurar farko ta yaƙi da cutar COVID-19 a Nijar. ministan kiwon lafiya ya bayyana cewa aikin na tafiya yadda ya kamata a nan birni mai a cewar dr idi iliyasu mai nasara alluran da prime minister ya karba a ranar laraba za a taimaka tura su zuwa yankunan wannan ƙasa tamu domin ci gaba da yin alluran duka a cikin rahoton muhammad mamman. aladar la date Zuwa yau babu wani korafi da muka samu bayan allurar shaushawar rigakafi. Misali da zan badawa idan muka ɗauki jihar Yamai, shama'an kiwon lafiya da aka tantance za a yi wa allurar rigakafin shaushawa, mun yi musu shaushawa fiye da waɗanda muka tantance da kashi 128 cikin 100. Dukan jami'an kiwon lafiya da aka tantance ko kuma waɗanda aka yi hasashen yiwa har ma an haura adadin da ake son yiwa. Kuma muna gayyatar jama'a su zo a yi musu allurar shaushawar saboda ita kaɗai ce makami na kariya daga wannan cutar kun gani dai firayim minista shugaban gwamnati ya karɓi wasu alluran rigakafi da ya kai allurai dubu ɗari uku da hamsin da biyar kuma waɗannan magunguna za a kai su ne a cikin faɗin ƙasa Fassarar Muntari Muhammadu mahaɗar hanyoyi da ke bayan babban masallaci ta ɗauki sunan Munkaila Sakwara, sannan kuma mahaɗar hanyoyi da ke unguwar Abidjan ta ɗauke sunan Sheikh Shebu Ali tun ranar Asabar da ta gabata, kamar Sheikh Shebu Ali Alhaji Munkaila Yakuba da aka fi sani da Munkaila Sakwara ya taka rawar a zo a gani wajen ci gaban wato birnin Yamai, Musa na mai laya. da ke ritaya a unguwar Abidjan ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. Alhaji mun kai lasa Sakwara ɗan kasuwa ne babban kwamarsan ne. Ya gina sinima Zabarkan sai kuma tare da fami ke Musa Guro sun ka gina silma Soni sai sun ka yi hauda wani kamfani mai kula da sinima wanda aka ce masu Nexi suna jere kuma lokacin milkin sai kunce da an ka yi Samariya shi sarkin samarin Lakurusu ne. Har ya zama ma president na sarkin samari. Sun yi taimakon gwamnati a lokacin nan kwarai nan ko lakwal da yawa nan cikin yamai su sun ka gina ta da samariya lalle sun taimaki gwamnati kwarai kenan wanga suna da an ka sa mishi garon kin nan ya kamata a sa shi don mutanen da waɗanda sun ka yi makasa ya kamata a zan tuna da su mu ma sai mu ji daɗi an tuna da su duk wanda ya yi wani abu ya kamata gwamnati ya san da ya yi wani abu amma ba haka nan ba ka zo ka huce shuru sai kuma a balara yankin talabiri kolejin koyar da fasa'a sai ita e ba ta da kayan aiki da wasu wuraren ɗaukar darussa makarantar na da ɗalibai kusan 100 daga cikinsu 'yan mata 40 da aka rarraba su zuwa fannonin karatu uku da suka hada da aikin katako da kanikanci mamman bako daraktan makarantar ya yi wa hassan mummuni ƙarin haske ekolo zankai igogika zama haranda irshin da kal yara suna zuwa makaranta don ko a bana ma yara 111 gare mu cikin su akwai ya mata 44 kuma bisa fanni biyar na karantarwa ne muke ba da ilimin a nan CET muna da fannin kanikancin mota sudir fannin tattalin iyali fannin noma da gyaran lantarkin gidaje malaman ba da karatu goma gare mu biyar mata ne biyar kuma maza matsalar da ke akwai ita ce kayan aiki za ka ga yau ka samo ma kayan da za ka koyarwa yaran misali na kafinta to amma yaran da bai taɓa yangar katako ba yaya zai zama kafinta kuma abun da ma ya zame muna babbar fitina a nan shine waye mu cikin cfm yake balbalin ya mace muna kwarai ga mu kuma tsakiyar gari idan an ce koyar da ilimi kuma a waje ga hili di ba ka gani ababuwan da ke wucewa za su iya ɗau hankalin yaran. Wanda hili ra a haikoyon gowon kan bisa a gazan kai lakkale sambo. To sai mu na musamman duk mutumin ko kuma gungun mutane da ke shiga taron gangami ko kuma wani taron jama'a tare da makami ko kuma wani abu mai haɗari ga taro na iya fuskantar hukunci haka ma tafiyar da tashashen hankula tsare mutane ko kuma turara cikin wata zanga-zanga wanda suke da 'yan kasar shekaru goma sha takwas ba ta da bata kadarorin gwamnati da na mutane duk ayyuka ne da ke ake iya hukuntawa juju Juju Goce Maimuna Gazibo ta yi wa balkisu Hamidu karin bayani. wani hukunci ne rataya kan wani ko kuma wasu mutane wanda suka shiga cikin zanga-zanga dauke da makamai. A yayin da duk wani mutum ko wani gungun mutane suka halarci wani taro ko wata zanga-zanga da makami a ɓoye ko a bayyane ko wani abu mai haɗari ga lafiyar jama'a suna iya fuskantar hukuncin ɗauri a gidan yari na shekara ɗaya zuwa uku da tarar jika hamsin zuwa jika ɗari uku na sifa. In za ku je wajen zanga-zangar lumana ba ku da izinin ɗaukar makami kenan ba ku da incin zuwa a wajen da barkonan tsohuwa ko kuwa wani makami in aka kama ku kuna iya zuwa gidan kaso na tsawon shekara uku da biyan tarar da ke kai jika ɗari uku kuma kotin da aka kai ƙara. dole ne ya ba da umarnin kwace makamin da kuma na'urar mai hatsari don mika shi ga iko. Mai doka ta ma waɗanda suka shiga zanga-zanga da nuhin su aikata ko kuma su tura waɗansu ka tare zamna tsaye ko ɓata kayan gwamnati ko masu zaman kansu. Duk lokacin da tashin hankali, cin zarafi, satar mutum ko kaskantar da dukiya ta ƙaura ko na ƙasa, na jama'a ko na masu zaman kansu suka lalace yayin aiwatar da wata zanga-zanga waɗanda suka shirya zanga-zangar da waɗanda suka ba da haɗin kansu ana iya gumfanar da su a gaban shari'a a matsayinsu na masu sa hannu da hukuncin zuwa gidan yari na shekara ɗaya zuwa hudu da tarar jika hamsin zuwa jika ɗari uku na sefa ko ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin ba tare da nuna bambanci wajen gumfanar da masu laifin ba duk lokacin da aka samu yawaitar laifuka yayin aiwatar da zanga-zangar da ba ta bisa doka ana iya hukunta ku saboda taron da kuma duk laifukan da aka aikata lokacin zanga-zangar kuma za ku iya fuskantar hukuncin ɗauri kaso na shekara ɗaya zuwa hudu da tarar kuɗi ta jika hamsin zuwa jika ɗari uku duk wayanda suka shiga cikin wata zanga-zanga ko wani taro don tabka wani laifi ko don zuga mahalarta taron don aikata tashin hankali cin zarafi ko lalata dukiyar jama'a za a lumka hukuncin kuma in wayanda suka shirya zanga-zangar sun zuga yara da basu kai shekara goma sha takwas ba wajen aikata wata ɓanna ko cin zarafi ga al'umma da lalata dukiya kun shirya zanga-zanga kuma kuna zuga matasa 'yan jami'a 'yan makaranta ko yara na kan titi don lalata dukiya ko ta jama'a ce ko ta masu zaman kansu kuna iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekara hudu da tarar jika ɗari uku kuma yaran ba su kai shekara goma sha takwas ba za ku fuskanci ɗaurin shekara takwas a gidan yari da biyan tarar jika ɗari shida. Studio Banangu. to duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labar na ma'agai da samira fi da kuma hawa usman eh, sai a huta lafiya.